a takaice dama malam ya taso ya nuna mana wannan alkur'ani gundarin shi to ba zai yiwu a yi addini da shi ba sai in an hada da hadisan nan sannan addinin ya yiwu ha aje aljanna in ko matukar ba hada da waɗannan hadisai ba su bukhari su muslim sun waɗa to qur'ani ba zai kai mutum aljanna ba in dai za a cire ma maganar riga to wannan ita ce manufa to na farko shi alkur'anin nan idan na ɗauko alkur'ani ina karantawa lafazin alƙur'ani in ka bi shi ɗaya bayan ɗaya sai da Allah ya faɗi kalmar ƙur'an ɗin da wadda take nufin ƙur'ani kai tsaye sai da Allah ya faɗa so 69 a cikin alkur'ani ya gaya mana ya fara da shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran ya isa afala ya tadabbaru ita ce ta biyu afala ya tadabbaru alquran wa in tasalu an hahina wa in tasalu anha hina yunazzalu alquranu a'a wa uhiya ilayya kuma wa uhiya ilayya hadha alquranu wa idha wa idha qudi'a alquranu wa adan alayhi wa adan alayhi haqqan bid dawrati wal wal sai da aka fadi qur'ani so tara cikin alqur'ani kalmar qur'an to nan yanzu idan na ɗauko ƙur'ani yanzu ina karanta shi to ina karantawa ne da umarnin Allah don Allah ya bani umarni ya ce fazakir bi maza fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id aka ce fazakir kai wa'azi to da mi dole a baka umarni in dai addinin na Allah za a yi sai aka ce bil qur'ani da qur'ani za ka yi don haka yanzu in na ɗauko ƙur'ani na buɗa ina karantawa umarnin Allah ne don ya ce wa qur'ani. ƙur'ani wa rattilil tartila aka ce ka jera karatun alƙur'ani jerantawa to don haka yanzu tunda ana so a kwadaitar da mu cewa idan za mu yi addini bayan qur'ani to a rika karanta buhari da muslim da muwadda don su ne hadisai don a lokacin da ka ce in karanta hadisi to ka ban umarni ne fa in karanta buhari da muslim da muwadda to in haka ne shin lokacin yanzu da na ɗauko buhari yanzu shi kuma ina karantawa umarnin wa nabi tunda shi dai qur'ani an ce wa rattilil qur'ana karanta qur'ani jeranta karatun qur'ani kuma fa zakiri yi wa'azi bil qur'ani da qur'ani to a yanzu malam abin da yake kiran mu kansa idan muka ansa yanzu muka rika karanta buhari da muslim da muwadda to tun da addini sai an baka umarni dan ya ce ala lahul khalqu ala lahul khalqu wal amru ala saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce wal amru kuma umarni ma na Allah ne to umarnin karanta waɗannan littattafan don mu koma kansu musamman bi umarnin Allah akar makallahu a ina za a samo mana shi a bamu umarnin cewa karanta buhari ko karanta muslim dole suna ya fito karanta buhari karanta muslim karanta wada da sunan addini fa in ko za a karanta su ba umarni ne towa zai biya mu sannan malam ya ce waɗanda suka rubuta ba su gawa ba ba su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to rubuta wannan suka yi umarnin wa suka bi dan hadisin nan ma ya ce maka man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk hadisi ne duk wanda ya sake yi aiki ba umarnin annabi to wannan aikin abai da mashi abin shi to da haka yanzu muna so mu sallama mu ci gaba da karanta buhari da muslim da muwadda amma da umarnin allah don na tabbata malam bai taho da ladar da zai bamu ba mu ma ba mu da ladan za mu bashi Allah zai ba da ladan nan to ina umarnin karanta waɗannan littattafai bismillah